Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad. da dalol sai kuma tashar alfa radio kuma si a kasar ghana kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake ta adireshinmu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji tarihin tsohon shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya marigayi Kofi Annan. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Daga baya kuma Ibrahim almasi Garba ya kama mana shirin jawabai daga dattawa. sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya ko makili. tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a nan ya rasu da safiyar yau asabar kuma ya mutu yana da shekaru 80 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai ci yanzu antonio guterres ya kwatanta aikin kofi a nan na dindindin kuma ya ce ta kowace hanya kofi a nan shine majalisar ɗinkin duniya shugaban gada na kofa ado ya sanar da makokin mako daya na mutuwan wannan babban gwarzo ya ce a nan mutum ne da ya yarda da kwarewan yan gana wanda yake ganin yan gana za su iya kaiwa ga cin gaci a cikin rayuwarsu ko da masu kaɗai suke tafiya shi ma tsohon shugaban amurka barack obama ya ce anan cikakken ma'aikacin diflomasiyya ne kuma mai aikin taimako ne wanda za a iya cewa shi ne majalisar ɗinkin duniya haka ita ma jakajiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce kofi annan ya sadaukar da rayuwarsa ga zaman lafiyar duniya ya kuma yi aiki tukuru wurin haɗin kan duniya kuma ya ci gaba da yin aiki na taimakawa ɗan adam da kuma kimanta rayuwar ɗan adam shugaban hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar turai jean claude ya ce babban abin da ya kamata a yi domin tunawa da kufi anan shine a tsare ayyukan kirki da ya yi a duniya a shekarar 2001 kufi anan ya samu kyautar na lambar yabo ta nobel prize tare da kyautar aikin taimako na majalisar ɗinkin duniya yayin da demokuraɗiyyar jamhuriyar congo take fuskantar babban ɓarkewar cutar ebola ta biyu a cikin wannan shekara masu aikin kai ɗaukin gaggawa sun yi ƙoƙarin daƙile cutar a halin da ake ciki kuma masana kimiyya suna gudanar da gwajin maganin alluran da ake jarrabawa a wurin bugu da ƙari a kan kokari da suke yi masu nazari a congo sun tattara bayanai da zai taimaka wurin kai ɗauki da kuma kare sake ɓarkewar cutar ta ebola da wasu ma cututtuka a ƙasar aikin nasu ya haɗa ne da shirya wani hoton yadda cutar take yaduwa ta hanyar wato da kuma hanyar gano yadda cutar ke yaduwa da kuma shirya wata taswira inda mutane suke zaune da kuma inda mutane suke aiki da inda suke karban kiwon lafiya an shirya wani muhimmin shiri na fahimtar yanayin cutar ta yadda za a dakile yaduwar cutar wanda zai kai ga samun cikakken jinya cikin sauri ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shahararren dan wasan cricket na duniya imran khan ya dauki rantsuwar kama aiki a matsayin prime firaministan pakistan na cikin 22 a yau asabar sai dai zai huskanci kalubaloli da dama da suka hada da durkushewar tattalin arzikin kasar da kuma wato shan matsin lamba da kasar take huskanta na ta yaƙi da 'yan ƙungiyoyi 'yan ta'adda wanda ake zaton suna gudanar da ayyukansu a kasar. labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla. A yau Asabar ne Allah ya ɗauki ran tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Kofi Anan rasu yana da shekaru 80 a duniya. Ga dai tarihin marigayen da garduwan Abbas. Kofi kofi ata anana a kumasi cikin jihar ashantin kasar ghana a ranar 8 ga watan afrilun 1938 ya yi karatun sa na secondary and fancy film sa'annan ya yi karatun jami'a kwamin kuruma university of science and technology da ke a kumasi inda ya karanci karatun hurɗa da jama'a yana da shekaru 20 ya samu takardar karasa iliminsa a macalester college a st paul minnesota inda ya karanci economics wato ilimin tattalin arziki anan ya samu digirginsa a economics a 1961 daga nan ya iza zuwa geneva switzerland don ƙarin ilimi a economics daga nan ya zama ma'aikacin kungiyar kiwon lafiyar duniya who wadda reshe ne na majalisar ɗinkin duniya daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta tura shi birnin addis ababan ƙasar habasha da new york anan ya samu shiga makarantar fasaha ta massachusetts inda aka bashi master of science degree a management a 1972 kofi anan dai ya yi amfani da kusan doka ƙuruciyarsa ne a majalisar ɗinkin duniyar a 1990 shine ya yi tsakani a shawartawar sako waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasar iraki yayin mamayar da aka yi wa kuwaiti don amanna da ƙoƙarin anan an zaɓe shi babban magatakarda wato matsayi mafi girma na majalisar ɗinkin duniya ya kama aiki a ranar ɗaya ga watan janairun 1997 ya kuma samu lambobin girma da yawa a cikinsu har da kyautar nobel ta zama lafiya kofi anan ya yi aurensa na farko da titi alakija 'yar nigeria a 1965 daga bisani ya auri Nane Maria yar Sweden a 1984 yana da 'ya'ya uku Kojo Anan, Ama Anan da Nina Crossdelt de Groot. Kofi Anan ne bakar fata ɗan Afirka na farko da ya shugabanci Majalisar Ɗinkin Duniya mutum ne mai taka tsantsan wadda sauƙin lamarinsa a wurin magana ya sa wasu ke kuskuren ɗaukarsa da mai rauni ya rubuta littattafai iri-iri bayan murabusin ɗinsa ya koma geneva da zama kan ya tashi zuwa wani ƙauyen switzerland da ake kira ben inda da sanyin safiyar yau asabar ya koma ga mahalicinsa Tarihin marigayi kofi anan kenan aka saurara daga Raduwan Abbas to masu raro yanzu za mu koma gefe mu bai wa Jummai Alifili don ta gabatar mana da shirin na gaba. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. A saboda matsayinsu shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma. Muna jinjina musu a saboda wannan namijin kokari da suke yi. A saboda haka ne wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya nemi ra'ayin wasu shugabannin addini kamar haka. a lawal usman liman masallacin juma'a na yotan mahimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wani babban al'amari ne kuma abu ne wanda ya ɗauko asali tun zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam musamman kirista su ne makauta na kusa game da musulmi don tarihi ya nuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta ya musulunci ya soma samun sahabbai da makiya suka sa shi gaba ya tura wasu zuwa habasha a lokacin ko sarkin habashan kiristan ne kaga mm, zamantakewa ya ɗauko asali babban al'amari ne shi ke kawo ci gaba da zaman lafiya da karuwan arziki ya karbe su ya karbe su ya har ma daga baya su makiyan suka sake turawa cewa wai a dawo da su shi shugaban tafiya ce a tambayi yana tambayan sarki yana roƙon sarki ya tambaye su su bayan wasu ne a makka ko dukiyar wasu suka ci aka tambaya ce ba ko da zai ce ma sarki kazi kazi abinda kiyayyen mu tsakani har sarkin ya ce ya ya karanta mashi wasu ayoyi daga ɗahi ya amana ce tuka tafi ya daɗa riƙe su da kyau eh, ya sallama waɗance ba zan ba ku su ba ba ma nesa ba nan kurkusa Allah sauke kamun faɗan dubu biyu a pastor da muke tare da shi yakan kawo min ziyara ya zo min hira da shi ni ma nakan kai ma ziyara kaga akwai zamantakewa mai kyau akwai wata kirista ita ma duk sallah sallah na duniya za ta kawo mun da cefane da shinkafa <laughs> da abubuwa kaga akwai zamantakewa mai kyau to abubuwa ne wanda wato sharri ne na yahudu wanda dama suna so su ga sun watsa kan al'umma musamman ƙasar nan tamu kagan ana dunkuɗi ana dunkula waje ɗaya da kiristan da musulmi ana zamantakewa mai kyau ba yadda za a samu galaba abin da ya kawo taɓarɓarewa abubuwa na zamani da kuma kowa su kansu malaman ina kira ga malaman 'yan uwan namu su riƙa faɗi su da allah akwai wasu malaman za su faɗi son zuciyarsu su fitinan shine ribarsu eh, akwai kuma malamai na Allah wanda zaman duniya a zaman lafiya shine riban su wanda kowa ya sami yin addinin cikin cikin sumul kalau in aka yi ta yaɗa ilimi su kir fasto fasto suka dage suna ta yi tsakaninsu da Allah akwai wani ban dai rike sunansa bane ina sauraron wa'azinsa yana yi tsakaninsu da Allah kiristan ne amma ban bari wa'azinsa ya wuce ni saboda ina jin yana faɗi a tsakaninsa da Allah yana faɗin yadda addinin kiristan nasu yake akan gaskiya eh to in suka dage mu ma malaman muka tuna mutuwa fa za mu yi za mu koma ga Allah kuma kowa Allah zai masa sakamakon abin da ya abin nan to aka koma ga Allah insha Allah za a koma kamar da sunana pastor Hana Wadi Buru uh, ina aikin ecclesia a ah, Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship kuma ni ne shugaban farfadar da zaman lafiya da sasanta mu mabamta addinai a Nigeria wato Peace Revival and Reconciliation Foundation kuma ne ne ke shugaban 'yan kare rajin bil'adama na global network for justice and humanity under human rights maganar zaman lafiyar nan ana magana ku malaman addinai me kuke ganin ya kamata a zauna lafiya ne gaskiya ne domin hakkin kowane malami ne ya jawo mabiya masu imani zuwa ga maganin zaman lafiya domin inda ya addini ne saukake ne da allah ya sauka da ita to babu yadda za ta bakunci maganar zaman lafiya dole akwai maganar zaman lafiya cikinta balle ma a wannan lokacin a kasan nan a kuma nigeria akwai bambancin ra'ayi akwai kuma malamai na bargurbi tsakaninmu wanda suke haddasa rigingimu ko maganan siyasa ko maganan kabilanci ko bangaranci akwai abubuwa da yawa da ke hada haddasa rigingimu don da haka dole hakkinmu ne kuma malamai na addinai mu tashi mu gaya wa jama'a gaskiya game da maganar zaman lafiya bukatan wannan zamantakewa mu gaya musu ga abin da allah ke so a matsayinka na krista ka zauna da makwabcinka ga haƙoƙin makwabcinka kuma ka idar da wannan haƙoƙin akan wannan mutum to shine addini kuma an ma umarci ko ne krista a cikin mata sura biyar aya tara ya ce ko masu albarka ne masu zaman lafiya ko masu menene ziyartar juna ku karafa juna a cikin imani ko kuwa makwabtanku a kuma samu cikakken zaman lafiya za ku zama magadan mulkin sama ko kuwa 'ya'yan Allah a ranar tashin alkiyama ma'ana maganar zaman lafiya ita ce cikon addini 'yan kuwa addini na gaskiya ba a raba ta da maganar zaman lafiya to wani haƙƙi mu ne dole mu gaya musu kuma mu tabbatar mu nan gaskiya amma ba wai mu siyasance maganan zaman lafiya ba in ba haka ba to wallahi yadda Allah ya haɗa Najeriya har muna zama in haka to da ba mu irin wani abun ake ba to musa abin da zai kai ba domin akwai yan bargurbi ko yan siyasa ne ko malamai ko kuma masu kodi abin duniya su hada zargingimu su jazanin shi yasa mukan hada kan al'umma kamar wannan kungiyar ma na peace development and reconciliation foundation mukan kawo musulmai mu kai ziyara nan mu gaya musu ga mamci zama lafiya ka dan wanka krista makwabcinka ne kuma duk addinin mu sauƙaƙe ne kuma Allah ne ya kaddara cewa akwai krista a Najeriya akwai musulmai da ma wasu mabambanta addinai to dole mu kyauta juna a yi wa juna adalci abin kenan muna nana ta da rana krista ka baiwa musulmi haƙƙinsa musulmai ku baiwa kiristoci haƙƙinsu kabilu haka ne babu yadda yau a kama arewa in nan kama arewa in nan don allah a arewa in nan don allah kai krista ka san cewa ba ka da wani makwabci sai da musulmi musulmi dole sani bai da makwabci sai da krista bahaushe ya san cewa akwai su kabilu makwabtansa ne muna ilmantar da jama'a haka domin su fahimci juna su kyauta zamantakewansu baicin haka su yi mu'amala mai kyau domin ta wurin haka ne za a samu zaman lafiya da kuma cin gaban kasa amma babu a yawon nan ba to wallahi a kwana tashi ba za mu ta zaman lafiya kasan nan ba shi yasa mun kudurta kuma muna wani abin muka nemi hanyoyi ina ne musulmi zai zama da krista ya tattauna ya ji meye damuwar su kansa juna to muna wannan muna su taruka daban-daban da kabilu daban-daban kamar wannan kungiyan in ka tambaya muna zuwa sokoto muna zuwa zamfara muna zuwa katsina muna zuwa kano kai ka dubi kusan jihohin arewa in nan peace river kan kusan lungu da sako muna tafiya wurin ba mu iya kaiwa ba akwai sakonni ko akwai group na whatsapp da ake maganganu a tattauna da juna yadda za a fahimci juna wato kafin sada zumunta in nan duk muna idan sakonni a wurin mu je facebook ne mu je twitter ne mu je instagram ne duk muna wannan balle uwa uba ku 'yan jaridu su voa in nan su voice of germany mu yi kokar mu ilantar da su da su bbc duk gidajen muna yi da majallu da jaridu da kasidu dole muna yi taruka daban-daban domin ne mu ilmantar da jama'a akan maganar zaman lafiya domin duk addinan sun koya maganar zaman lafiya don a zauna tare a fahimci juna don ci gaban kasan to ayyukan kenan da muke yi a matsayin mu na malamai addinai kuma mu ga musu gaskiya sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, mai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. To madalla a gaida jimai da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kwamitin majalisar dattawa ya gana da shugaban hukumar zaɓe kan kasafin kuɗin zaben 2019 majalisar dai na hutu hukumar zaben ta ƙara wadin rajistar katin zaɓe zuwa ƙarshen watan nan sunana zainab aliyu ina da shi permanent voters card magarin sunana sani muhammad awal na yi katin zaɓe yanzu a nan usai zone 3 kwamishina a hukumar muhammad haruna ya ce yan najeriya da ke ƙetare ba su da hurumin zaɓe doka na gudanar da zaɓe har yanzu ba tanadin yan najeriya da suke kasashen waje su yi zaɓe kuma dole a yi ta aiki da doka. Gwamnatin Najeriya ta amince da kafa tashar tsayawar manyan motoci ta zamani ta farko a Obolo Apo da ke Enugu. Considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they... Jagoran yarjejeniyar injiniya Izuwa ya ce lalle direba ya huta bayan aikin sa'a shida. Yayin da fatar Aso Rock ke cewa shugaba Buhari bai kara ranaku goma na hutunsa ba a London, gwamnatin ta ba da hutu talata da laraba mai zuwa don babbar sallah. Nasiru da Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin a Kaduna Alhaji Usman Sani da sarkin Jarawa a Jos mai martaba Dr. Aizi Wakili ga mai martaba sarkin jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da dawa wannan lokaci wanda muke ma kanmu jan hankali da tambihi da kuma kokarin tunatar da mu akan abubuwan da ke faruwa na kyakkyawa zamantakewa na farko dai muna son mutane mu gane cewa allah da ya mu kasan nan ya san yadda kasar za ta kasance mu amma ya so mu zauna tare ne don mu fahimci juna idan zaman da ba na karewa ba zaman da ba zai yi ka kori wani ba zaman da wani ba zai kori ka ba to me ya kamata a yi ta lura da cewa da kyakkyawar cewa shi ne ka gane cewa duk wanda kake ganin yana da wata kabila shi ma yana da nan kabila shi ta shi ake in kana ganin addinin ka a wurin ka shi ne wanda ka imani da shi haka wani ka kira shi addini yadda ya imani da shi to zama ta cewa ku ta yi wajen idan kaya da a nema shi ne kabila ta mutane ne ni ma ne da kai mutum ne kabila ka mutane ne babu dalilin da zai sa yanzu a ce tsakanin da ne ana faɗa wallahi wani abin yana ba mutane kunya a kewaye da mun da ne ana faɗa ana kasa kashe ana kone kone ana ɓaci shanu ana kone gidaje ana kasa mutane a cikin lokaci da an kasa mutum da yi kaza ba a da kyakkyawar zamantakewa ita ce wanda kiyayenmu da kakanninmu suka yi kowa ya san zamanin da yi rayuwar shi da shi da su je a sarka so kasuwanci eh, eh, eh, mutanen da kamar yadda mai mariga ya da wani ya da duk ce mu manta da bambance bambance da ke tsakanin mu shi yake a ba mantawa ya kamata ba kamata ya yi mu bambance bambance da ke tsakanin mu domin mu ce mu samu kyakkyawar kira to shi ya kamata mu yi tsakanin mu ya kamata mu bar dan kabila ka ta zama ita ce sanadiyar batawa tsakanin mu da ita ba ko kuma addinin ka zama shi ne zai kawo mummunan zamantakewa tsakanin mu ba har abada wannan abun ba zai rabu ba yadda mutum yake gani wai iyaye da kakanni sun kasa ba kasa suke ba a'a sun yi amfani da hankali ne domin nuna ma duniya cewa dole ne ba kula da juna dole da haka Allah ya yi kamar yadda muke ganin gwamnati ta suna wannan faɗa da cin hanci da rashawa da zama wajibi da ɗan ƙasar na ba su goyon baya mu ga cewa an kai da ci nasara domin an samu an maganin wannan matsalar domin cin hancin da zai karan ba shi ya lalata Najeriya ne shi ya mai da Najeriya na abin da ta zama shi ya sa Najeriya ta zama abin dama a duniya yanzu Najeriya ta so mu karɓuwa a idan duniya ta so mu haskakawa ƙasashen duniya sun so mu karɓar ɗan Najeriya da ƴan Najeriya da ɗan Najeriya a matsayin ƙasa da ƴan ƙasa na gari to dole ne mu ba hukumomi da suke wannan eh, eh, faɗa da cin hanci da rashawa goyon baya da a cimma nasara a kai da cewa Najeriya ta zama ƙasashen ƙasa wata kuma ka za ta da ɗan Najeriya ka je Amerika ka je Ingila ka je Rasha za a ɗauke ka a mutum ba mutum mutum ba ka je Saudiya ka je eh, eh, eh, Libya ka je Egypt ka je ina a ɗauke ka a mutum ba mutum mutum ba domin duk inda za ka je kana ɗaukar ka cewa kai ɗan gona ne ana kallon ka a matsayin ɗan dambara ba mutumin mutum ba to wannan al'amari shi ne ke ci mana tuwa bayan. shi ma agwan azare na jarawan plateau ya ce zan dauki wannan zarafi ne gargaji gama allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban addini kuma sun rai ne yare yaren da allah ya mana sun allah ne domin haka mu rungumi juna mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakanninmu wa'inda suka yi gwagwarmaya suka karba mana mulki a hannun turawa alif ta dubu da tara da sittin sun da yardan juna da sani cewa suna da yare daban-daban da addinai daban-daban amma duk da haka sun hada kai a madadi sun ga kansu inda Allah ya ajiye su saboda haka ina kira da babban murya cewa a zamanin mu ya cancanta mu ne mu rungunu juna domin Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanni mu na da amma sun koye zaman lafiya da juna don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba gaskiyan kenan idan mun tuna al'ummar su sardauna su abubakar takwa blewa idan muka extending nashi bayan arewa zuwa najeriya gaba daya su zikiwe awolowo babba fami awolowo na cin tola da sauransu sun yi zaman kauna suka hada kai suka nemi yanki na kasar mu najeriya gaba daya haka da mu arewacin najeriya idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban-daban amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu bari mu duba inda muka fito game kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiyar da mu ba za mu yi ba domin ga ganin zamani da da manoma da fulani muna yi zaman lafiya kowa yana martaba yunansa kowa ya san a aikin da Allah ya danka masa da yi manoma Allah ya danka masa aikin noma a fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo. ba yadda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna a wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna son zaman lafiyar nan mu koma da zaman lafiyar nan ya cancanta mu dubi wani abu musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka ina ba da shawara mu koma yadda ake da fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun girma su yi ciwo su manoma kuma su tabbata cewa sun ciwon gonakinsu da akwai kiwa ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona sun kuma kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wani da aka za a wurin. a allazi haka dai. nuna muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida Ibrahim. To jama shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Najeriya ta yi wa jarar a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata kasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da kasar Spain ta doke ta da ci biyu da daya wasan kwata final na gasar da yammacin yau. spain wace ita ce zakarun turai na matakin ta zura wa najeriya kwallo tun a minti na goma sha uku da soma wasan yayin da ta koma zura kwallo ta biyu ana dab da tafiya hutun rabin lokaci yan najeriya dai sun dawo da karfi a rabin lokacin wasa na biyu inda har suka sami rama kwallo daya to amma kuma lokaci ya yi musu halin halinsa a daidai sa'ad da wasan ya karkare a ci biyu da daya shahararren dan wasan super eagles ta najeriya victor moses ya bayyana cewa ya yi murabus daga bugawa kasarsa wasa wannan labari dai ya zo wa masoya kwallo kafa a najeriya a ba zata kasancewar moses dan shekaru 27 da ke taka leda a kungiyar chelsea ta ingila ya so mu bugawa kasar wasa ne a shekara ta 2012 a cikin wata sanarwa da ya fitar moses ya ce ya morewa lokacin da yake bugawa najeriyar wasa to amma yana ganin lokaci yayi da zai mai da hankali ga taka sa a kungiyarsa kana kuma ya kamata su baiwa sababbin jini dama su ma a dama da su Najeriya ta faɗi matakai biyu a sabon jadawalin mafifitan kasashe a duniya ta hajjin kwallon kafa da hukumar FIFA ta fitar a wannan watan, inda daga ƙasa ta 47 a yanzu ta koma ta 49 a duniya, mataki ɗaya da kasar Rasha da ta karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta bana. an fitar da najeriya ne daga gasar ta duniya tun a matakin rukuni-rukuni domin kuwa ta sami nasara ne sau ɗaya tal a cikin wasanni uku a matakin nahiyar afirka dai kasashen senegal da tunisia ne a sama inda su biyun suke a matakin kasashe na 24 a duniya to sai dai yayin da kasar senegal ta haye matakai uku domin komawa matakin na 24 din ita kan kasar tunisia faduwa ta yi daga matsayin ta na da na kasa ta 21 zuwa ta 24 a duniya a matakin duniya kuma zakarun gasar cin kofin duniya wato kasar faransa ita ce ta ɗari sama a zaman kasa ta ɗaya a duniya tare da kasashen belgium da brazil da croatia da uruguay da suke bin ta a matsayin ta biyu da ta uku da ta hudu da kuma ta biyar yayin da kasar jamus da ada take ta daya a yanzu ta koma kasa ta goma sha biyar a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaida murtala yanzu kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice hukumar kare haƙƙin adama ta majalisar ɗinkin duniya ta caccaki zaɓe da aka gudanar a cambodia kwanan a cikin wannan lokaci tana mai cewa ba a yi gaskiya ba kana an tafka makudi ta kuma yi kira ga gwamnati ta sako mutane da suke ɗaure wanda suka nuna adawarsu ga abin da suka kira zaɓen da aka yi na algusu. abin mamaki ga mutane da dama prime minister hussein da daɗin shugaba a nahiyar asiya ya sake lashe zaɓe a matsayin prime minister a watan da ya gabata 'yan adawa sun kalubalanci zaben cewa an yi sata kana kuma an yi ba a yi gaskiya ba wurin fitar da sakamakon zaben to madalla a gaishe ka masu rarrudon na nima ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya koma kili da ita na gabatar da shirin da kuma salman aboko wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr david mr phil hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum